Shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya a Majufin Nick ya bayyana cewa yana da kwarin gwiwar cewa kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta Super Eagles za ta sami nasarar shiga gasar wasan cin kofin duniya na kasashen Afirka da za a buga a shekarar 2017 da kuma kofin duniya na hukumar FIFA a shekarar 2018. Najeriya za ta kara da Egypt a watan Maris na wannan shekarar domin tantance rukunin shiga gasar zakarin cin kofin AFCON na shekarar 2017 da za a buga a kasar Gabon. A cikin watan goma na wannan shekarar ne za a fara buga wasan kan shiga gasar cin kofin duniya na FIFA na shekarar 2018 wanda za a buga a kasar Rasha. Shugaba Finnick a jawabinsa ta kafar talabijin ya jinjina wa kungiyoyin 'yan wasa da dama da suka yi fice a shekarar 2015. Amma Finnick ya tada da cewa wannan nasara ba ta mutum guda bace kawai. Su kansu mambobin wannan kwamiti sun taka rawar gani kuma lallai kansu haɗe yake. Nasarar da 'yan wasa masu ƙasa da shekaru 20 suka samu a Senegal da na 'yan ƙasa da shekaru 17 a ƙasar Chile da kuma 'yan ƙasa da shekaru 23 na ƙasar Senegal da kuma nasarar shiga gasar rukunin B na zakarin 'yan wasan Afirka da kungiyar 'yan wasan Super Eagles suka yi na nuna irin hazaka da kuma mayar da hankalin kungiyoyin. Daga ƙarshe shugaban ya kara da cewa yana kwarin gwiwar cewa bana sai tafi bara ganin yadda kungiyar 'yan wasan Super Eagles za su shiga gasar cin kofin zakarin Afirka a shekarar 2017 da kuma fara shirye-shiryen su zuwa cin kofin duniya na shekarar 2018.